to da wani kayan nasa da zan sa akwai kayansa da zan ɗauko maka kasa na shigo gida tsab kuma fita a jike yanzu hawan dona sai na cire hmm? ai shi ma ya jike ka ciro shi ɗan gajere a ciki yanzu nan fama amma ki koma daga ɗaki to da ya dan sha iska kawai ni tafiya zan to ciro mana malam yau tun tunda da gajeren wando a ciki idan na shanya kafin wannan ɗin ya sha na jikinka ya sha gashi to dai ki kawo min mana ka san abin da nake so da kai za ka bar gidan nan ne ko kuma sai na tara maka jama'a wa kai din san abin da yasa na ce ka bar gidan nan wayan nan me a hannuna kaya na ne fa to ko ka bar gidan nan ko kuma sai na kira jama'a a'a a'a Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri ya kai mai gida wallahi wallahi wallahi kana ne ya jike ka ga dai kayan sa kan hannuna ko eh a'a wallahi ne muna waki wallahi ba wani muna fuffuka Allah ya tona mu asiri wallahi wallahi ba wani tona asiri wallahi Allah dan Allah in kana kauna mai mana ruwa ka kana kauna mai mana ruwan ka wallahi za banza ya zube mu wofi tun banza wofi ka hakuri kai za ka san ka zo tsohon soja tare ta bani za ta baka me a mutu a dawo ka san tsohon soja kuwa ka san tsohon dan doka ka mun da kai Hide your wire!